Darasinmu na yau akan ma'aurata ne. Yau ina so ka ci gaba da bani labarin nan. Wani labari kenan daga ciki? Hikaya ta farko saboda kaga aure na saura sati biyu kacal. Tabbas kuwa yau zan baki labarin hikayar ma'aurata ta ɗaya da ta biyu hikaya ta ɗaya akwai wani mutum yana da matarsa amma ba ta iya gamsar da shi domin baya samun biyan bukatarsa a wajen kwanciya sai ya ce aure zai ƙara domin a tunaninsa matarsa ba ta da lafiya ne da ya ƙara auren kuwa sai ya dace amarya ba ta jin nauyin wajen gabatar da wasanni da ya masa abubuwan da za su tsokano sha'awarsa a ranar farko sai da aka jiwo ihunsa a waje saboda ya samu abin da yake so gari na wayewa sai ya ce da uwar gida ta tafi gida a yi mata magani don kuwa ba ta da lafiya bayan ta je gidansu ta yi kwanakin da za ta yi sai ta fahimci cewar kunya ce ta sa ƙimar ta zubewa a wajensa domin rashin yi masa abubuwan da za su jawo hankalinsa zuwa gare ta domin ta san lafiyar talau komawarta ke da wuya ta cire kunya ta tuna cewa aure addini ne ya yi umarni da a yi don haka bai kamata kunya ta hana ta gabatar da abin da ya halatta ba babu kunya a cikin addini bayan dawowarta sai ta cire kunya abin ya ba ta mamaki wannan fushin da yake du babu shi sai dariya da murna domin aure ibada ne daga cikin addinin musulunci akwai wata mata da ta zo da irin wannan matsalar sai na ba ta shawarwarin abin da ya kamata ta yi lokacin da mijinta ya zo mata sai ta fara wasa da wasu sassa na jikinsa gurin shafe-shafe gurin tsotse-tsotse sai da ta gigita shi hankalinsa ya yi matuƙar tashi sha'awarsa ta kumburo sosai sannan ya biya buƙatarsa take ta ji ƙimarta ta dawo fiye da yadda take da tana amarya a nan ta fahimci lallai wannan ita ce hanyar da ya dace mace ta bi in tana son wanzuwar ƙimarta a gurin mijinta kuma shi ma miji bai kamata kawai ya afka wa matarsa ba har sai ya gabatar da wasanni da ita saboda faɗar Allah subhanahu wata'ala ma'ana ku gabatar da kanku wato ku tura ɗan saƙo shafe-shafe da tsotse-tsotse da wasanni hakanan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi kada ɗayanku ya afka wa matarsa kamar yadda dabbobi suke yi ya kasance akwai ɗan aike a tsakaninsu sai sabai suka ce waye ɗan aiken sai ya ce sumba kis da kuma maganganu masu daɗi masu jawo hankali wannan ita ce hikaya ta farko ku biyo mu a wannan shafin domin jin hikaya daga ta biyu har zuwa ta ashirin